Eh, yau asabar hudu ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2026 wannan shine majalisin mu na hudu a majalis mu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda muna karatu har yanzu dai a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 79 a cikin wannan sura mai albarka kafin ita mun karanta aya ta 76 da kuma aya ta 77 da aya ta 78 wanda aya ta tara. wadda muka kwana a kanta tana bayani ne eh, dangane da abin da ya shafi irin aikin da Yahudawa suke yi mummunan aiki wanda ya kunshi yi ma Allah karya. da kuma cin kuɗin mutane da zalunci da rubuta abu da hannunsu su danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ji irin gargaɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu akan wannan mummunan aiki. da suke aikatawa na rubuta abu da kansu kuma su ce daga Allah da kuma gargaɗi mummuna da Allah ya musu dangane da wannan kuɗin da dukiyar mutane da suke ci ba da haƙƙi ba suke ci da zalunci. Waɗannan ayoyi sun ƙunshi fa'idoji masu yawa a ciki. Daga cikin fa'ida muhimmiya da za mu fa'idanci da shi a cikin wannan ayar, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون wannan ayar tana nuna mana cewa cin dukiyar mutane ta hanyar ɓanna da zalunci ko da da yardar mutane aka ci wannan dukiyar to wannan haramun ne da aka duk yadda ka kai ga yin dabara ko da mutane da san ransu da su suka ɗauka suka baka to amma wannan hanyar da ka bi wurin karɓan abin hannunsu hanya ce ta ɓanna to wannan dukiyar ta zama haramu da aka bayarwa da suka yi da yardarsu da san ransu da ce musu da aka yi wannan daga Allah ne suka ba da kuɗi suka karɓa wannan bai sa wannan abin da aka karɓa ya zama halal da haka yardar mai yadda da jin daɗin shi ma idan ya bayar baya halatta abin da aka karɓa ta hanyar da bata halatta a karɓe shi ba da haka wannan yana daga cikin abubuwan da da yawa daga cikin mutane suke gafala da shi zai ce ai su suka bani su suka kawo da kansu da su suka bayar ba tilasta su aka yi ba to ko da menene idan ya zama hanyar da aka bi a samu abin ba hanya ba ce wadda take halattacciya a shari'a to wannan abin ya zama haramun domin Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa abinda suke karɓa ɗin azaba ta tabbata a gare su wa wailul lahum mimma yaksubun kuma waye yake ba su mutane ne suke ba su saboda sun ce daga Allah ne wanda zai bayar saboda an ce daga Allah ne da san ran shi da jin daɗi zai bayar ko kuwa a'a baya so zai bayar yana so zai bayar a matsayin ibada ma zai bayar amma duk da haka Allah ya ce wa wailul lahum mimma yaksibun azaba da bala'i ya tabbata a kansu dangane da wannan abin da suke zarba na dukiya a hannun mutane da haka bayarwa da sarran mutum da jin daɗin shi baya halatta maka wannan abin da aka baka abin da zaka duba shine hanyar da ka bi ka samu ta halatta ko ba ta halatta ba. Haka kuma daga cikin darussan da wa'yancan ayoyi da suka gabata suke nuna mana, al'imamu Abu Abdullahi al'urtubi, wanda ɗaya daga cikin malaman tafsiri shahararru magabata, kuma al'imamu Abu Abdullahi al'urtubi ya rasu a shekara ta ɗaya bayan hijira. Yanzu ana neman kusan shekara takwas. da rasuwar shi a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya kawo wata fa'ida ya yi magana akan wata matsala muhimmiya sai yake cewa fi hadihil aya wallati ƙablaha a cikin wannan ayar da ayar da take kafin ita wadda take bayan ta kenan التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشر akwai gargadi da tsoratarwa da Allah ya yi dangane da canza wani abu a shari'a ko kuma eh, ɗauke wani abu da mayar da wani abu a maimakon shi a cikin shari'a ga abin da shari'a ta zo da shi sai a canza a zo da wani abu saɓanin wannan to a cikin waɗannan ayoyin akwai gargaɗi mai tsanani akan yin haka sai ce fa man baddala wa wibta da a fi dinillahi ma laisa minu duk wanda ya zo da bid'a ko ya canza wani abu a addinin Allah ko ya zo da wani abu ya sa a addini wanda babu shi a cikin addini wala ya juzu fihi kuma bai halatta a sa wannan abin a cikin addini fa huwa dakhilun tahta hadha alwa'id alshadid yace to shi ma ya shiga karkashin wannan gargadin mai tsanani da Allah ya yi ma Yahudawa daga duk wanda ya zo da bid'a a addini to yana cikin wannan gargadin fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun haka duk wanda manzon Allah bai zo da wani abu a addini ba ya zo da shi ya ce addini ne a bauta ma Allah da shi to ya ce wannan gargadin shi ma ya shiga ciki wal azabul alim wannan azabar mai tsanani mai raɗaɗi da Allah ya tabbata ya tattala to shi ma yana cikin waɗanda suka cancanci wannan azabar sai ce wa qad hazzara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu manzon Allah ya yi ma al'ummar shi gargaɗi da tsoratarwa ne a kan wannan lima qad alima ma yakunu fi akirin zaman saboda abinda manzon Allah ya sani Allah ya sanar da shi abin da zai faru a ƙarshen zamani za a samu canji a addini za a samu bidu’o’i da ƙare-ƙare a shigo da su cikin addini balma a aja abin da manzon Allah ya zo da shi a san a sa abin da wani ya zo da shi a makwafin na manzan Allah. Ya ce, To, manzan Allah ya san da haka, don haka ya yi gargaɗi mai tsanani a kan wannan, yake cewa inna man kana kwablakun min ahalil kitab Kaza Allah ya ce mutanen da suka gabace ku daga cikin ahlul kitabi Yahudawa da Nasara iftaraku ala 72 firqa sun karkasu kungiya kungiya kaso kaso har 72 sai manzo Allah ya ce taftari, ummati ala 73 firqa ita kuma al'umma ta za ta kasu kaso kaso har 73 sai manzo Allah ya ce kullu hafin nari illa wahida dukkan wannan kashe-kashen saba'in da uku duk ‘yan wuta ne sai guda ɗaya kawai. Ke sa ya zo a wata riwayar hadisin ma kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, wayanda suke kan abin da nake kai a ni da sahabbaina a wannan lokacin, ba na wanda suka tsayo a kan asali na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. Da haka Imam al-Qurtubi yace fa hazzarahum an yuhdithu min tilqa'i anfusihim Da haka manzon Allah yayi ma al'umma gargadi akan kada su kuskura da kansu su kirkiri wani abu a cikin addini khilafa kitabillah wa sunnatihi wanda yake sabanin littafin Allah da sunnar shi manzon Allah din aw sunnati ashabihi ko sunnar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan suka yi haka fayudillu bihin nas za su katar da mutane ta wannan kirkire-kirkiren bid'o'in da aka yi wa qad waqa'a ma hazzara shari'u Imam al-Qurtubi yace wannan abin da manzon Allah ke tsoratarwa akan shi ya auku a cikin al'umma an samu bid'o'i a cikin al'umma Imam al-Qurtubi yana magana akan shekara nawa shekara kusan ɗari takwas da suka wuce a baya. Ya ce wannan abin ya faru an sami ƙirƙire-ƙirƙiren bid'o'i a cikin addini, wa kasura za abin ya yawaita ma ya yata a ko'ina, har a cikin tsantsar ibadar da ake yi da aka sani ta kullum da kullum ta sallah, bid'o'i sun yaɗa a ciki. Allah ya koyar da mu in an sallah, in an yi sallama, ga abin da za a yi ga zikirorin da za a yi ga ayyukan da za a yi amma wanda ya ja sallar nema yana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum zai juya ya ce salati goma ga annabi haka annabi ya ce an yi sallah ko manzo Allah ya zo da sunnar shi da yace a rinka yi idan an yi sallah salati goma yace a rinka yi idan da sallah duka wannan yana cikin bid'a a ɗebo abin da manzan Allah ya kawo nashi a ajana manzan Allah a ɗauko wani abu a sa a wurin a rinkai manzon Allah ya koyar da mu ya za a yin an yi sallama ana yin sallama mai za ka faɗa zikiri ƙwaya nawa za ka yi guda nawa kowanne da adade shi komai ga abin da za a yi ga abin da za a yi amma ana ji ana gani za a ajana manzan Allah wani ya ɗauko nashi ya yi ta zuba wa mutane kuma suna yi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 amma ba wanda zai iya inkari akan waɗannan bid'o'in daga imamul qurtubi ya ce irin waɗannan bid'o'in sun yawaita kuma sun yaɗa a cikin mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ba abinda zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abinda al-imamu Abu Abdullahi al-Qurtubi ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar sannan yana daga cikin fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyin da muka karanta tun daga afa ta tsuma'una an lakum wa na fariƙun minhum ya tsuma'una Allah har zuwa wannan ayar da muka kwana a kanta daga cikin fa'idojin da suke ciki suna nuna mana cewa sababin da yake hana mutum ya yi imani da Allah ya bi gaskiya ba sababi guda ɗaya ba ne, sababba ne daban-daban. domin waɗannan kashe-kashen Yahuda da aka yi magana a kansu, kowanne a cikinsu akwai abin da ya hana su yi imani. Malamai waɗancan akwai sababin da ya sa suka ke imani. Sannan munafukai ‘yan baina-baina su ma akwai abin da ya hana su yi imani. Sannan jahilan muƙalladai waɗannan da aka yi magana a kansu, su ma akwai dalilin da ya hana su yi imani. Da aka sababin da yake sa mutum ya ƙi karɓan gaskiya ba sababi ɗaya ba ne sababba ne da yawa wancan sababin da ya hana wancan ba shi ne ya hana wancan ba idan ka bibi wancan za ka ga ba wannan sababin a tattare da shi amma wani sababin ne daban ya hana shi ya karɓi gaskiya da haka akwai sababba da yawa shi ya sa ayoyin kuma sun kasa mana waɗannan ƙungiyoyin yahudawan kaso daban-daban daga ciki kashi na farko an nuna mana akwai kashin da suke azzalatul mudilla batattu ne masu kuma kokarin batar da mutane shine mutane misalin wanda yake kan bid'a kuma ya dage akai yana kokarin kiran mutane zuwa ga bid'a shine daidai da wayancan yahudawan na kashin farko Wadanda su sun bata kuma suna jefa mutane zuwa ga ɓatar, har suna canza maganar Allah har ma suna rubuta abu daga gare su su ce daga Allah yake to wannan daidai yake da malamin bida'a wanda yake kiran mutane zuwa ga bida'a yake jan mutane suna tafiya akan wannan fatar su ne kashi na farko sannan kashi na farko na biyu daga cikin kashe-kashen yahudawa su ne almunafikun, wayanda suke munafikai yan bai baina baina kenan wanda su ba sa cikin wayancan ba sa cikin waɗannan suna so kowane ɓangare ya yadda da su wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila na qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum daga akwai irin waɗannan mutanen to haka ko a aqida ma zaka samu akwai irin waɗannan mutanen in sun je wurin waɗancan duk muna tare ai fahimta ce ai ra'ayin addini ne kowa ya rike nashi gobe kuma in sun karkata wurin wa'yancan haka za su tafi ba su da wata tsayayyar aƙida ingantacciya guda ɗaya wanda suke tafiya a kai suke kishi a kanta suke ɓatin rai da taɓata a su inda aka karkata duk inda suka ga za su samu yardan mutane to nan ne inda suke ana iya samunsu a cikin mutane awa ana iya samunsu a cikin malamai masu da'awa ana iya samun su a cikin masu mulki kowa za a iya samun irin wannan firkar wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum sannan firqa ta uku daga cikin yahudawa sune almujadiluna lilmunafiqin wayanda suke jayayya da munafikai Su sune wayancan da suke cewa atu hadithunahum bima fataha Allahu alaikum li kun bihi inda rabbiku me yasa za ku je kuna ce musu kaza me yasa za ku rinka fito da littattafan mu kuna karantawa me yasa za ku rinka ɗauko maganganun da ba a faɗa ma kowa da kowa kuna faɗa a cikin mutane ana samun irin wayannan su ma a cikin al'umma da haka su ba su iya fitowa sun yi abin da suka yi ba amma waɗanda suke yin wani abu wanda suna ganin wannan abin zai tona ma su asiri za su rinka zuwa suna musu faɗa suna hana su suna cewa a daina akwai abubuwa na sirri da baya halatta a fitar da su mutane su ji akwai abubuwan da bai kamata awam gama gari su sani ba akwai abubuwan da sai waɗanda suka kai mataki kaza za su sani da hakan ku daina fito da karatu kuna yaɗawa. in ta kai ma ƙololuwa watakila wani abu sun san haka ne za su iya fitowa su ce mu ba ruwanmu ba mu yadda da shi ba ba mu yadda da kaza ba alhalin sun san ƙarya ne haka yake a cikin aƙidar haka yake a cikin tafiyar wayanda suke bayyana wa kuma su je suna musu faɗa suna zagin su akan me yasa suke yin haka to wannan firƙar ta yahudawa a cikin al'umma ma ana samun irin waɗannan sannan firƙa ta hudu wanda Allah ya kasa mana su a cikin waɗannan ayoyin su ne firƙar amma waɗanda suke al'ummiyun waɗanda su jahilai ne ba su yi karatu ba bi kawai suke yi sai yanda aka kira su aka ce a yi kaza za su yi kuma su a iya fahimtar su wannan shi ne addinin wannan kuma shi ne san Allah ɗin shi ne san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kuma suke tafiya a kai to haka kowace al'umma mu ma a cikin wannan al'ummar akwai irin waɗannan wanda kawai muqallidun ne wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba, illa amani wa inhum illa yadhunnun da haka waɗannan su ne kashe-kashe guda uku guda huɗu kai waɗanda waɗannan ayoyin suka yi ma al'ummar Yahudawa wanda mu ma kuma duka waɗannan kashe-kashen a cikin al'ummar mu ana samun ire-irensu shi yasa al-Imam Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin shi a wannan ayar shi ma yake cewa duk wanda ya tsaya yayi ta'ammuli yayi nazarin wannan bayanan da Allah yayi akan Yahudawa to zai sami irin wannan abin bi ainihi a cikin wannan al'ummar tamu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a ciki zai samu wanda yake kangararre fatacce kuma yana tsayuwa tsayin daka da duk abin da Allah ya bashi sai ya yi ƙoƙarin ɓatar da wasu akan wannan hanyar da yake kai sannan ya ce za kuma a samu waɗanda suke tsaka tsakiya ne su su dai ga su ne in ta karkata nan su karkata in ta yi nan su karkata sannan ya ce za a samu kuma na kashi na uku waɗanda suke muƙallidu na amiyun waɗanda suke jahilai masu bi ne kawai ya ce to wanda duk yayi nazarin waɗannan kashe-kashen zai gan su nan a dankare a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kowa ma zai iya gane a wanne kashi yake a cikin waɗannan kashe-kashen dangare da aƙidar da yake bauta ma Allah da ita da bayan waɗannan bayanai sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da magana akan Yahudawa da kuma miyagun ayyukansu ya ce wa ƙalulan ta masanan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 فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون نعم الله مدعوكة سركي يتي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون يهودا واسنا سوى لن تمسنا النار wuta ba za ta taɓa mu ba ranar alkiyama in an je lahira mu ba za mu shiga wuta ba illa ayyaman ma'aduda sai ɗan wasu kwanaki ɗan kaɗan za mu shiga wuta amma na 'yan wasu kwanaki ne 'yan kaɗan shi ne abin da za mu yi a wuta sai Allah ya ce kulka ce musu ya manzan Allah attakhadtum inda Allah ya ahadan kun yi alkawari da Allah ne akan haka cewa ba zai sa ku a wuta ba sai kwanaki 'yan kaɗan falan yukhlifa lahu adahu kuma kuna da tabbacin Allah ba zai canza alƙawari shi ba kuna da alƙawari ne daga Allah wanda kuka tabbatar Allah ba zai saba alƙawari ba shi sa kuke faɗan wannan am taquluna ala Allah ma la ko kuma kuna faɗan abin da ba ku sani ne akan Allah kuna shiga gonar Allah kuna zartar da hukunci akan al'amarin Allah ɗayan biyu ko dai kun yi alkawari da Allah ya faɗa muku ko kuma a'a ba ku yi alkawari ba kenan kuna shiga hukuncin Allah kuna yin abin da ba ku sani ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. wannan shi ne abin da ayar take nufi munasabar wannan ayar da ayar da ta gabata ayoyin da suka gabata Allah ya yi magana da irin ta'addancin da Yahudawa suke yi suna canza littafin Allah yuharrifuna al-kalima an mawazi'i sannan Allah ya yi magana a kan irin manya-manyan lifuffuka da suke yi su rubuta abu ce daga Allah ne kuma alhalin ba Allah ba ne ya faɗi wannan abu da sauran miyagun ayyuka da suka aikata to sai Allah ya kawo wannan maganar cewa suna cewa lanta masanan naru wuta ba za ta taɓa mu ba kenan wannan shine sababin turar da suke yi, wancan rashin lajabi da suke yi ma da irin wannan ta'addancin da suke yi a bayan ƙasa, saboda an gina su akan cewa ai su ba za su shiga wuta ba. Saboda duk wanda ya san akwai haɗuwa da Allah, akwai azaba ranar al'iyama, zai ji tsoron yin wani abu daga cikin abubuwan da Yahudawa suke yi. Ba da suke da wannan aƙidar na cewa lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda? wannan yasa suke yin duk abin da suka ga dama an riga an lamince musu kenan an ba su aljanna su 'yan aljanna ne ba ta ba su da wata matsala da haka wannan shine sababin da yasa sai aka kawo wannan ayar a faɗi sababin da yasa suke yin irin wannan ƙuru da irin wannan zaƙewa akan al'amarin Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda suke tsarkake kawunansu cewa su ne na Allah su ne mutane duk wanda ba su ba ba mutane ba ne ba su ɗauki duk wanda ba su ba a matsayin ɗan adam suna kallon sauran halittu a matsayin wasu dabbobi ne wasu halittu ne daban da Allah ya halitta saboda sun tsarkake kansu kuma sun tabbatar ma kansu da aminci daga azabar Allah da haka sai suka haɗa tsakanin abubuwa guda biyu jama'u bainal isa'ati wal amni tsakanin munana aiki da kuma aminta daga azabar Allah ka san idan mutum ya munana aiki galibi ya kamata ya zama cikin tsoro daga azabar Allah idan dai aikin shi ya munana idan ya zama ya yi kyakkyawan aiki ya kyautata aiki shi ne ya kamata ya zama yana da nau'i na aminta daga azabar Allah to amma su ba haka bane ga miyagun ayyuka ga kuma aminta daga azabar Allah lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda yadda cewa sun danyi wani kaidi akan azabar cewa wuta ba za ta taba su ba ko ba za su shiga wuta ba sai 'yan wasu kwanaki 'yan kaɗan. ma'ana sun yadda za su shiga wutan, amma shiga wutan nasu na ɗan wani lokaci ne kaɗan. wanda za a ce sun ɗara kenan su wayannan yahudawan sun ɗara suwa sun ɗara wasu da yawa daga cikin 'yan bid'an da suke wannan zamanin tunda su sun riga sun gamsu cewa kana shiga aljanna ce kawai dare kawai kai ta zama ɗan aljanna yahudawa fa sun yi istisna'i sun ce illa ayyaman ma'aduda sai ‘yan kwanaki ‘yan kaɗan za mu shiga wuta, su ko nan sun zo sun ce, a'a kawai in ka shiga in ka bi mu, aljanna ce kawai da harin ba kai ba wuta har abada. Kai ma kan kaɗin da danginka akwai mutum dubu kaza da kai za ka fito da su, ka kuɓutar da su ka sa sa aljanna. Kaga Yahudawa sun fi dama dama a nan a wannan babin kenan. Daga suka ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda. wuta ba za ta taɓa mu ba sai ‘yan kwanaki ‘yan kaɗan. Menene ayyamin ma'adudar ɗin da suke nufi a nan? Kwana nawa ne ‘yan kwanaki ‘yan kaɗan ɗin? Waɗansu malaman tafsiri suka ce abin da suke nufi da ayyamin ma'aduda su ne ato ayyam. Kwana bakwai suke nufi. Wai za su yi kwana bakwai ne a wuta kawai shi kenan a fitar da su. Sai su koma sun zama ‘yan aljanna dindindin har abada me yasa suka ce haka suka ce saboda duniya sun samu wai a cikin attaura duniyan nan shekara dubu bakwai za ta yi duniya za ta yi shekara dubu bakwai da haka wannan shekara dubu bakwai ɗin suka ce to kuma za a yi musu azaba akan kowace shekara dubu za a yi musu azabar kwana ɗaya a lahira domin kwana ɗaya a duniya daidai ta da shekara dubu a lahira ko ba inda yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta hudu suka ce to kowane kwana ɗaya daidai yake da shekara dubu kenan aka yi kwana bakwai an yi shekara nawa kenan shekara dubu bakwai suka ce to kwana kwanakin da za a za a yi musu azaba ne adadin kwanakin duniya da haka kwana bakwai kawai za su yi a wuta daga nan shi ke nan sai wutar ma suka ce wutar ma za ta ƙare dukanta wutar da za a sa su nan, za ta ƙare daga wannan lokacin daga nan kuma sai su koma aljanna suka ce wannan shine ma'anar wa ƙalulanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda wadansu malamai suka ce a'a suna nufin arba'ina yawman kwana arba'in shine ayyaman ma'aduda shi kuma me yasa suka ce kwana arba'in ne za su yi a wuta suka ce saboda abubuwa daban-daban sun faɗi dalilai daban-daban daga cikin dalilan suka ce iya kwanakin da za a yi musu azaba shine kwanakin da waɗancan kakannin nasu suka yi bautar ɗan maraƙi wanda suka yi bautar ɗan maraƙi lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah to wannan lokacin kuma kwana nawa ne kwana arba'in ne wa adina Musa na lailatan wa ha bi ashirin kwana talatin aka cika mai da guda kwana goma sai zama fatamma miqatu arba'in na layla sai zama kwanakin sun cika arba'in. suka ce to iya wannan kwanakin da aka yi bautar dan maraki kwana arba'in? Sune ayyaman ma'aduda Sune ne wayannan kwanakin ƙididdigaggu Shine ne iya azabarsa a wuta a wasu daga cikin yahudawan kenan waɗansu kuma malamai suka ce abinda ake nufi da kwana arba'in abinda ya sa suka ce kwana arba'in suka ce an samu a cikin attaura cewa sun yi wani laifi yahudawa sun yi wani laifi sai Allah ya zarge su akan wannan laifin da aka sai Allah ya yi alkawarin zai yi musu azaba ta kwana arba'in. Suka ce, To, wannan shi ne ayyaman ma'adu daɗin da aka za a yi musu azaba ne kawai ta kwana arba'in a lahira daga nan shi kenan za su ci gaba da rayuwa a matsayinsu na ‘yan aljanna. Waɗansu kuma suka ce, A abin da ya sa suka ce kwana arba'in, sun ce an samu cewa a cikin attaura tsawon tafiyar da yake wutar jahannama zuwa ƙarshe tafiya ce ta shekara arba'in tafiya ce ta shekara arba'in daga farko zuwa ƙarshe a wata riwayar suna cewa zuwa shajaratun zaƙo da take cikin wutar jahannama inna ha shajaratun takhruju fi aslil jahim kamar yadda Allah ya ce suka ce to tafiya zuwa wannan wurin shekara arba'in ne daga farkon wutar jahannama zuwa can da haka ne iya abin da za su yi a wutar jihar jahannama idan suka je zuwa shajaratun zakum shikenan za a yanke musu azaba daga nan sai su koma su zama 'yan aljanna da haka wutar jahannama za ta kare a wannan lokacin suka ce wannan shi yasa suka ce lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda da haka suna da dai fuskoki daban-daban da yasa suke zaben wayannan kwanakin wanda duka yake nuna ashe ba su da wani dalili ba su da wata hujja daga Allah ƙarya ce kawai suka kirkira shi yasa ƙaryar ba ta da wani dalili da tsayayye guda ɗaya wanda da shi za a dogara da ita sai dai kawai a bar su a cewa lan masanan naro naru illa ayyaman ma'duda domin shi yasa a nan Allah ya ce sun ce sai ‘yan kwanaki ‘yan kaɗan, ba a faɗi kwanakin ba, saboda su kansu ba su iya ittifaƙi a kan kwanakin da za su zauna a wutan ba. Shi yasa ba a ce sun ce wuta ba za su taɓa mu ba, sai kwana arba'in ko kwana bakwai ko kwana kaza, sai Allah ya bashi a haka. Sai Allah ya ce, Kul inda Ka ce musu shin kun yi alkawari da Allah ne akan haka? falan yukhlifa Allahu ahdahu kuma Allah ba zai saba alƙawarin nashi ba ai Allah baya saba alƙawari la yukhlifu Allahu wa'dahu la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari da haka Allah yi muku alƙawari kenan kuna da tabbas saboda kun san Allah la yukhlifa Allahu wa'dahu Allah ba zai saba wannan alƙawarin nashi ba shi yasa kuke da tabbas kuke da garanti har kuke iya tabbatarwa cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda am taquluna ala allahi ma la ta'lamu ko kuma kuna da wata magana kuna faɗan abinda baku ba ku sani ba akan Allah, dole ya zama ɗayan biyu ne, ko dai ya zama Allah ne ya faɗa muku ba za ku shiga wuta ba, ko kuma ya zama ƙarya kuke yi ma Allah, domin cewa wane ba zai shiga wuta ba babu wata hanya sai ta hanyar wahayi kaɗai. hanyar wahayi ne kaɗai ake samun wannan Allah ya faɗa a ƙur'ani ko manzan Allah ya faɗa a hadisi ingantacce ya ce wane ɗan aljanna ne ko wane ɗan wuta ne to wannan hanyar in ban da ita babu wata hanya da za a iya tabbatar ma wane ɗan wuta ko wane ɗan aljanna kowa na zai shiga wuta ya fita kowa na ba zai fita ba in ya shiga wuta da aka Allah ya ce kun yi alkawari da Allah ne ana kuna da nassi kuna da dalili da aka tabbatar muku da haka ko ba ku da dalili waɗansu malamai suka ce ahadan ɗinnan nan da ake nufi ba wai ana nufin alkawari daga Allah Allah ya yi alkawari da su a haka ba ne ana nufin abinda ake nufi da alkawarin shine aslaftum amalan salihan fa amantum wa ata'tum fastawjabtum bihi aljanna abinda ake nufi shin kun aikata wani aiki ne na kwarai shine alkawarin kun yi aiki na kwarai ne kun yi imani da Allah da manzon Allah sannan kun yi da'a ga Allah da manzon Allah wanda wannan yake wajabta shiga aljanna ko ba ku yi ba shine attakhadtum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allah wa'adahu kayi alƙawari ne da Allah in mutum ya ce shi aljanna zai shiga ko shi dan aljanna ne in aka tambaye shi kayi alƙawari da Allah ne ma'ana shin kayi aikin shiga aljanna ko baka yi ba kayi aikin in kana aikin shiga aljanna ne kuma kana da tabbas din cewa zaka mutu akan wannan aikin ba za ka canza ba ko ba ka da tabbas shi ne inda Allah ahadan falan yukhlifa Allahu adam wannan yana daga cikin abubuwan mamaki na bid'a da 'yan bida'a. idan ka samu garanti na aljanna me za ka yi ɗa'a da Allah da biyayya za ka yi a kai ko ko saba ma Allah za ka yi na'am ɗa'a da Allah da biyayya duk sahabban manzon Allah wanda aka yi musu bishara da aljanna har suka mutu sun fi kowa aiki da neman lahira ba wanda wata ibada take kubuce mishi bal ma kafin ai musu bayan an yi musu bishara da aljanna aikinsu ya fi ninkuwa fiye da kafin a musu bishara da aljanna. Manzan Allah kan shi ibada yake yi Aisha radiyallahu anha take cewa ya manzan Allah me yasa kake wahalar da kanka wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bayan an riga an gafarta maka gaba da baya gaba daya kaga manzan Allah yana sallah saboda tsabar kiyamul layli kafar shi tana kumbura har tana tsatsagewa tace to ya an riga an gafarta maka abin da ka yi a baya da wanda ma za ka yi in ma za ka yi din sai manzan Allah ya ce ni afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba kuma tunda na samu wannan mai ya rage sai godiya ga Allah to amma a bid'a idan aka baka cikin na aljanna to a lokacin kuma za ka bar bauta Allah kana samun tiket ɗin aljanna na bid'a to lokacin za ka koma ka zama mai kenan ka zama ɗan haƙiƙa ba sallah ba azumi ba komai ba da komai za ka yi na saɓan Allah me yasa an ce me yasa wai ya zama ɗan haƙiƙa yanzu shi ya zama ɗan aljanna ne kawai wannan zai nuna maka waccan aljannar da manzan Allah ya zo da ita ba ita bace wannan aljanna saboda waccan gashin an ba da ita aiki ne yake ƙaruwa wannan kuma in an ba da ita sako ne yake karuwa kinan aljanna shedan ce ake ba su ba aljanna Allah ba duk wanda aka ba shi aljanna Allah to zai dage wurin gode ma Allah ne wanda aka ba shi aljanna shedan kuma zai dage wurin saba ma Allah dan haka Allah yace falan yukhlif at-takassum inda Allah ahadan kinan alqawarin na shiga aljanna da Allah yayi da bayi shine ka zauna ka yi aikin Allah ka yi ɗa'a ga Allah ka yi biyayya ga Allah kuma ka ci gaba da tafiya a kai wa abud rabbaka hatta ya atiya kal ka ci gaba da bauta ma Allah har mutuwa ta zo ta same ka to wannan shine attaqazzum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allah ahdahu kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka fassara waɗansu kuma suka ce attaqazzum inda Allah ahadan hal araftum zalika bi wahayi? kun san wannan ne ta hanyar wahayi daga Allah shin Allah ne muku wahayi cewa lan tamassakumun naru illa ayyaman ma'aduda ko kuwa a'a ta wata hanya kuka sani suka ce shine ma'anar attaqattum indallahi ahadan ma'ana kuna da wani wahayi ne daga wurin Allah kuna da wani sako ne da Allah ya aiko muku da shi ya tabbatar muku da haka ma'ana dai babu wannan ahad din domin babu wani nassi da yazo yace latta masahumun naru illa ayyaman ma'duda sannan kuma a aikace aiki a aikin su ya nuna saban Allah da kan kangare ma Allah da haka a duka ma'anonin guda biyu ba su da wani alƙawari da Allah wanda zai lamince musu fita daga cikin wuta idan sun shiga da haka duka ba su da wata mafita a kai sai dai a koma zuwa ga mafita ta biyu kenan shine Amsa, Kulu, ala allahi ma la ta'lamu ko kuna faɗar abinda ba ku sani bane dangane da Allah wanda kuma wannan shine kenan tabbacin tunda ba dalili ba hujja ba kuma aiki na kwarai to ƙarya suke yi ma Allah kenan wanda kuma wannan sun riga sun saba wanda suka rubuta littafi bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah to dan sun zo sun yi ma Allah ƙarya anan sun ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda? wannan ba wani bakon abu bane a wurinsu sai Allah ya ce am taquluna ala Allah ma la ta'lamun wannan shine tamamul hujja wannan yana cikin usulubi na ƙure da alqur'ani yake tafiyar da mutane akan shi yanzu wayannan abubuwan guda biyu dole ɗayan biyu ne baka da mafita akai shin kana da wani alkawari ne daga Allah ko kuma ƙarya kai ma Allah akwai wani abu na uku banda wannan ba wani abu na uku ko dai Allah ne ya faɗa ma tunda shine yake faɗan aljannan da wutar ko kuma ba Allah bane ya faɗa ma to in dai ba Allah bane ya faɗa to ƙarya kake yi ba gaskiya bane daga duk wanda yazo zo ya ce kai ɗan aljanna ne ko wanda ya buwa na ɗan aljanna ne ko ƴan ƙungiyar wana ɗan aljanna ne to ko dai yazo da alƙawari daga Allah inda Allah ya tabbatar da haka ko kuma ya zama ƙarya yake yi ma Allah wannan makaryaci ne da ko akwai aya da ta tabbatar da haka ko kuma ƙarya aka gina ku akai kuke tafiya a matsayin addini shine am taquluna ala Allah ma la ta'lamu wannan shine abinda wannan ayar take magana akai tabbatar da cewa ana tabbatar da abu ne wanda ya shafi lahira da abinda ya shafi al'amura na gaibu ana tabbatar da su ne ta hanyar sako daga wurin Allah ko kuma in ba sako daga wurin Allah mutum ya yi magana da ka ya zama yin magana da ka akan wannan al'amarin yi ma Allah ƙarya ne shi kuma yi ma Allah ƙarya yana cikin miyagun laifuffuka balma waɗansu daga cikin malamai suna cewa in akwai abin da yake sama da shirka to yi ma Allah ƙarya ne ka ce Allah ya ce kaza alhalin Allah bai ce ba sun kafa hujja da faɗin Allah maɗaukacin sarki kul inna ma harrama rabbi fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairi al wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu ibn al-qayyim yace an lissafa manya manyan laifuffuka ne gaba daya sai aka faro daga ƙasa zuwa sama ba daga sama zuwa ƙasa ba aka fara da harrama rabbi alfawahisha alfasha ma zahara minha wa ma batan wal ithm sai sako da zunubi sai wal sai zalunci shi kuma ya fi zunubi zunubin da zaka yi na saban Allah kai da shi bai kai zaluncin da zaka zalunci wani ba na zunubi kuma shine wal baghy bi ghairi al sai ce wa an tushriku billah sannan sai aka kawo shirka bayan zalunci sai bayan wannan kuma aka ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ku faɗa abin da ba ku sani ba akan Allah ku yi magana akan Allah akan rashin sani ba da ilimi ba to yace to wannan ya nuna tartibin da aka taho aka faɗi shirka sannan aka faɗi wa anta wa anta qulu ala allahi ma la yana nuna alqawlu ala allahi bighairi ilm ya fa hadari fiye da shirka saboda shi shir akwai shirka a cikin shi akwai ƙari da shar'anta shari'a ka ce Allah ya ce kaza kuma bai ce ba ko Allah ya hana kaza alhalin bai hana ba ko Allah yana son kaza alhalin Allah baya son wannan abu wannan yana da haɗarin gaske haka Allah ya danganta su da cewa wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu na'am بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم بايا سنفت وانا كلمر تتوى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وما الله يعني مسردي akan wannan attaqastum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allah ahdahu sai Allah madaukakin sarki ya soke wannan magana domin can istifhami ne akayi na inkari ba ba da amsa ba amsa ta rage gare su ne su su tabbatar da dalilin ko kuma ya zama ba dalilin sun zama sun yi ma Allah ƙarya sai Allah ya ce bala ana wannan ma'anar bala isbatun lima ba da harfin nafi Mana cewa nan ta masanan naro illa ayyaman ma'aduda, wuta ba za ta taɓa mu ba sai yan kwanaki kaɗan sai aka ce bala mana a'a za ta taɓa ku abinda kuka faɗa ɗin ba haka ba ne. Shi ne ma'anar bala ɗin sai Allah ya ce bala man ta saba kasaba asal. yanzu baza a yi muku bayanin yadda al'amarin yake ba al'amarin yadda ku kuke zato ba ne ko yadda kuka tsara yadda al'amarin yake man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata sabo ya aikata sayyi'a wa ahatat bihi khati'atuhu kuma zunuban shi suka kewaye shi ya zama ya kasa fita daga cikin zunuban fa ulaika ashabun nar to waɗannan su ne 'yan wuta hum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin wuta daga ga sifar ƴan wuta nan ku kalli kanku ku gani kun suka kuna da wannan sifar ko ba ku da ita daga in kuna da wannan sifar to ba lanta tamassalan naru illa ayyaman ma'duda ma'duda bane in kun shiga wuta hum fiha khaliduna ne dawwama za a yi a wuta daga da wannan ake aunawa da sifar da Allah ya bayar ba da ku abin da kuka zaɓa ba domin su sun zaɓi yahudanci sun ce mu yahudawa nan da tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda ka sai Allah ya soke wannan ƙa'idar. ba yahudanci ko larabanci ko hausanci ko yarabanci ake kallo ba ba wata kabila ake kallo ba man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata a. wa ahatat bihi khati'atuhu shi suka kewaye shi fa'ula'ika ashabun nasu waɗannan su ne ‘yan wuta, kun fi ha khalidun kuma su za su dawwama a wutar ba za su fita ba. A kowace kabila kake, ko ba Yahude ne, ko ba Larabe ne, ko wane ne kai, in dai wannan sifar ta hau kanka, to ba ka da maganar cewa nan ta matsalar naro illa ayyaman ma'aduda. Da aka sifa za a kalla sai a yi hukunci. Da aka da wannan sifar kowa zai iya gane matsayin shi ko ba zai iya ganewa ba kowa zai iya gane ina ya dusa amma da waccan ƙa'idar tasu kaga ba wanda zai san ina ya dusa a ce lan tamassalan naru illa ayyaman ma'aduda da wanda yake kwana a wurin ibadar su na Yahudawa da wanda yake ibada da fasiki da waye da kowa lan tamassalan naru illa ayyaman ma'aduda akwai adalci a cikin wannan to me bambancin wannan ya ibada wannan kai yayi kenan da ka ka'idar kawai shine aikin ku za a kalla in kuna cikin masu aikata sayyi'a kuma kuna cikin wanda kuka yi laifin da ya kewaye ku kuka kasa fita daga cikin laifin to za ku shiga wuta kuma za ku dawwama a cikin wuta din menene sayyi'a din da aka ce a nan? bala man kasaba sayyi'atan aksarin malaman tafsiri daga magabata da wanda suka zo daga baya wanda shine kaulin Abdullahi ibn Abbas Abu Wa'il da Mujahid da Qatada da sauran manya-manyan malaman tafsiri duk sun tafi akan cewa sayyi'atan anan ana nufin ashirku shirka ita ce sayyi'atan a wannan aya bala man kasaba sayyi'atan ba ma'anar shi bala man ashraka billah duk wanda ya shirka da Allah ba ana nufin sayi'a ana nufin zanibi ba ko laifi ko sabo ana nufin shirka da Allah duk wanda ya shirka wannan shine kaulin aksarin malaman tafsiri sai dai wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa sayi'a ana nufin zanibai dukkan aikin sabo da mutum zai aikata shine sayi'a din suka ce to in haka ne ya za a ce hun fi ha in dukkanin ayyukan sako ne suka ce ai shi yasa aka ce wa a hatsat bihi khati'atuhu wanda zunubin ya kewaye shi gaba daya ma'ana ya rushe dukkan ayyukan da'a eh, din bai da ragowa ayyukan da'a zunubai shi sun goge ayyukan alkhairin shi to fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ne ma'anar wanda suka fassara da sayyi'a ma'anar shi jami'al ma'asi cewa dukkanin ayyukan zunubi da ayyukan sako amma dai wanda ya fi zama daidai kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi wanda shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin Majmu'ul Fatawa ya rinjayar cewa al ana nufin ashiru. domin ya kawo shi a ƙarƙashin tafsiru ayatin ashkalat tafsirin wasu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani wanda suka bayar da iskali a wurin fassararsa a wurin malaman tafsiri to wannan yana tana daga cikin balma ita ce ayar da ya bude da ita bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar da ka yarin da yadda cewa sayyi'a ana nufin shirka kenan duk wanda ya shirka sawa'un a yahudawa ne ko a cikin al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda akwai shirka a cikin aikin shi to fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun to wannan sune ɗan wuta wanda za su dawwama a cikin wuta domin Allah ya ce kuma man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannata duk wanda ya shirka to Allah ya haramta mai aljanna makomashi ita ce wuta shine bala man kasaba sayyi'atan wa a haƙas bihi tuhu fa ulaika ashabun nar hum ha khalidun sai faɗin Allah maɗaukacin sarki wa a haƙas bihi tuhu wanda zunubin shi ya kewaye shi ya ake nufi da kewayewar zunubi ta ya zunubin mutum zai kewaye shi shi yasa da yawa daga cikin magabata suka ce wa a wa ahdaqat dhunubuhu wa ahatat bi abinda ake nufi da zanaban sun kewaye shi shi ne sun mamaye zuciyar shi gaba ɗaya zuciyar ya zama ta riga ta mutu ta lalace gaba ɗaya babu wani abu na alkhairi da zai iya shiga ciki Shi ne ma'anar wa ahatat bihi qati'atu suna kafa hujja da wancan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da manzon Allah yake cewa idan bawa yayi zinubi nukita fi qalbihi nuktatan sauda za a ɗiga wani baƙin dugo a jikin zuciya shi duk sanda yayi zinibi za a yi wannan baƙin dugon idan ya tuba sai a goge wannan baƙin dugon daga zuciya shi in bai tuba bai ƙara yin wani sai a ƙara Ya ce haka za a yi ta sa wannan baƙin. har sai ya kai ya lulluɓa zuciyar gaba ɗaya shi ne ma'ana kalla bal rana ala qulubihim ma kanu an riga an kulla zuciya an rufe ta gaba ɗaya fa ba Allahu ala Allah ya kulla zuciyar ya rufe ta kinan saƙo ne ɗaya bayan ɗaya yake hawa wannan na zuwa wannan na zuwa har akai lokacin da za a kulla zuciyar gaba ɗaya suka ce wannan shine ma'anar wa ahatat bihi a tuhu. sun riga sun kewaye shi gaba ɗaya. saboda zuciyar da ita ce take karɓan wa'azi ita ce take karɓan tuba ta risala ta tuba ta wa'aztu ta gyara an riga an kulle ta gaba ɗaya ta lalace to kaga wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayin fa ulaika ashabun nari hum Falidu. khalidun za su zama sune yan wuta waɗanda za su dawwama a cikin wuta Shi ne ma'anar wa a ahatat bihi a khati'atuhu daga idan mutum zuciyar shi ta kulle gaba ɗaya wanda ba a sa ran wani alkhairi zai iya shiga cikin zuciyar kenan ba zai fa'idanci da Alƙur'ani ba ba zai fa'idanci da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba suka ce wannan shine wa ahatat bihi khati'atu wadansu kuma malamai suka ce a'a abinda ake nufi da wa ahatat bihi khati'atu shine mutumin da ya aikata laifuffuka da zunubi zunuban suka yawa suka cika kuma har mutuwa ta same shi bai tuba ba daga wannan laifuffukan da yake aikatawa ma'ana bayan shirka a cikin aikin shi ga kuma tarin zinubai wanda bai iya tuba daga wannan zinuban ba to wannan fa ulaika ashabun nar kun fiha khalidun waɗannan su ne dan wuta waɗanda za su dawwama a cikin wuta ba za su fita ba har abada saboda wayannan miyagun ayyuka idan ya haɗa tsakanin shirka da Allah wadda ita kadai tana dawwamar da mutum a wuta sannan kuma ga saɓan Allah ga zinubai wayanda suke ƙari akan wannan shirkar da ya yi wanda hanyoyin shiga wutan sun zama sun yawaita a kan shi nam Wallazina amanu wa amiru salihati ula'ika ashabul janna hum fiha khalidun Nam sai Allah ya ce wallazina amanu Da za na ba da sifofin ne yanzu tun da an faɗi sifofin ‘yan wuta sai kuma a yi bayani a kan sifofin ‘yan aljanna da aka sai su duba su ma yahudawan su gani wanne ne ya fi dacewa da su a cikin waɗannan sifofin guda biyu idan sifofin ‘yan wuta ne to sai su daina cewa lanta masanan naro illa ayyaman ma'aduda idan sifofin ‘yan aljanna ne to maganar lanta masanan naro illa ayyaman ma'aduda ma bai taso ba tunda aljanna za su shiga ba sai an kona su a wuta ba da haka ga sifar na bangarorin guda biyu sai Allah ya ce walladina amanu sannan waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai fa ulaika ashaula fa ulaika ashabul janna ko ulaika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna, kun fi ha kaliduna su ma ɗin su za su zama masu dawwama a cikin aljanna domin aljanna dama kai tsaye dawwama ake yi ba a shiga aljanna a fita in an shiga aljanna an shiga kenan ba kaman wuta ba ce, akwai wutar da za a shiga a fita amma aljanna idan an shiga dama gidan dawwama ce shi yasa Allah yake kiranta da suna lahum fiha darul khuld suna da gidan dawwama ranar alkiyama shine aljanna Daga aljanna za su dawwama a ciki amma menene sifar 'yan aljanna shine amanu wa aminu salihat imani da kuma aiki na kwarai da sun yi imani kuma sun aikata ayyuka na kwarai sai zama sakamakonsu shine aljanna wannan kuma duk inda kake bi a cikin alkur'ani zaka samu Allah maɗaukacin sarki idan yayi bayani akan sifar ‘yan aljanna to zai yi bayani akan sifar ‘yan wuta. In yi bayani akan azaba na masu saƙo, zai yi bayani akan sakamako na masu aikin alkhairi kishiyar wannan. Haka galibi ake haɗawa. In an fara gabatar da na wuta, to za a biyo da na aljanna. In an fara gabatar da na aljanna, za a biyo da na wuta. Wanda wannan kuma yana da fa'ida mai girma, kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke faɗa cewa idan fa'idar yin haka tana bayyana masa girman adalcin Allah subhanahu wata'ala Allah yana da adalci da aka kowanne da matsayin da ake sashi idan kai za ga irin abin da za a yi maka idan kai za ga irin abin da za a yi maka da aka adalci ne na Allah subhanahu wata'ala yake bayyana akan wannan ba a zuwa kawai a yi ta faɗa muku za a yi muku azaba za a yi muku azaba za a yi kaza a in an faɗi azabar sai kuma a faɗi rahama hakan an faɗi rahama sai kuma a faɗi azaba daga Allah ya yi bayani akan waɗanda suke dagewa akan kafirci ga irin hukuncin da Allah ya ɗora a kansu sannan sai bayani akan masu dagewa akan imani da aiki na kwarai? su kuma ga irin sakamakon da Allah yake ɗorawa a kan shi. Fa'ida ta biyu ta irin wannan shi ne bayan gane adalcin Allah zai bayyana ga mutum cewa dole ne mutum ya dinga daidaitawa tsakanin Alkaufuwar raja, tsakanin kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah, dole su zama suna daidaituwa a cikin zuciyar mutum. Ba ka zama kawai mai sa rai kawai a cikin rahama Allah ta an yi magana sai ai insha Allah rahamar Allah aljannan nan da za mu same ta ai Allah ba zai haramta mana aljanna ba kai kullun kana babin arraja baka babin alqaw baka cikin tsoro ka ji cewa in Allah ya ce kowa za a sa shi a aljanna sai mutum ɗaya ka rinka jin cewa kai ne mutum ɗayan nan fa da Allah yake nufi shine alkhawf sannan arraja'u kuma baka ɗeba tsammani daga rahamar Allah qul ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a da irin wannan usulubin a kawo bayani akan wuta a kawo akan aljanna yana sa mutum ya rinka daidaita tsakanin alkhawf raja a cikin zuciyar shi baya rinjayar da wani ɓangare. akan wani ɓangare domin waɗannan abubuwan guda biyu matsayinsu matsayinsu kamar fuffuke ne a jikin tsuntsu dole ne su zama iri ɗaya idan fuffuken tsuntsu ɗaya ya lalace to ba zai taɓa tashi ba idan alkhawfu ya lalace a zuciyarka to ba za ka tashi ba haka kuma idan tsananin tsoron ne kawai a zuciyarka babu arraja babu kwaɗayin rahamar Allah da sa rai na rahamar Allah, to nan ma ba za ka tashi ba, ba za ka taɓa tashi ba sai ka haɗa nan fuka-fukan guda biyu. Kana jin tsoron Allah, kuma kana sa rai ga rahamar Allah, subhanahu ta’ala, sannan sai ka samu soyayyar Allah, kana son Allah, to ka haɗa tsuntsu cikakke kenan wanda zai iya tashi. Domin son Allah shine matsayin kai a jikin tsuntsu. war raja su ne matsayin fukafukai guda biyu don suka haɗu tsuntsu zai iya tashi kenan amma an san Allah kawai kake yi babu war raja to ba inda zaka iya zuwa domin baka da fuffuke idan kuma tsananin tsoron Allah ne kawai babu sa rai ga rahamar Allah to nan ma ba za ka tashi ba domin fuffuke ɗaya kake da shi to haka kuma idan tsananin kwaɗayin rahamar Allah ne kawai babu tsoron Allah to dan ma ba za ka tashi ba kana da fuffuke ɗaya to sai ka haɗa fuffuke biyu da kai sannan za ka iya tashi ka kai inda ake kaiwa shine alkhawfu war raja wal mahabba da su ne ake tashi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka wannan usulubin na alqur'ani yana daidaita waɗannan abubuwan guda biyu a cikin zuciyar bawa in ka ji tsananin azabar Allah sai kuma ka ji tsananin rahamar Allah da gafarar Allah in ka ji wuta da abin da yake ciki sai kuma a dawo a yi maka magana a kan aljanna da abin da yake ciki to da wannan mutum zai samu daidaituwa a cikin zuciya sannan fa'ida ta gaba daga cikin fa'idojin wannan yana nuna mana cikar kamalar hikimar Allah subhanahu wata'ala da rahamar Allah Allah yana da rahama yana tausaya ma bayi Daka yake ba su abin da in sun yi za su samu aljanna kuma yake faɗa musu abin da in an yi kuma za a shiga azabar Allah domin su tsaya su yi takatsantsan su kare kansu daga azabar Allah su kusantar da kansu zuwa ga rahamar Allah duka wannan da wasu hikimomi da yawa suna nuna mana lallai yana daga cikin abin da ake bukata mutum ya tsaya ya rinka nazarin ayoyin Allah da kuma uslubin alkur'ani da jerin ayoyin ba wai ana jera su kawai haka nan ba tare da wani darasi da ake so mutum ya ɗauka ba ne kaga ana so mutum in kaga jerin da ake yi ka rinka ɗaukan darsa a cikin irin wannan uslubin na alkur'ani sannan wannan ayar daga cikin fa'idojin da suke cikinta والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون tana nuna mana cewa tsantsar cewa kana da imani kawai a cikin zuciya wannan baya isarwa ya shigar da kai aljanna in dai baka hada da aiki na kwarai ba to haka kuma aiki na kwarai in zaka tsarar da rayuwarka kana aiki na kwarai idan babu imani da zai gyara wannan aiki na kwaran a cikin zuciya wannan shi ma ba zai amfane ka wurin shiga aljanna ba aljanna ana shiga ne da wallazina amanu wa amilu salihati fa ulaika ashabul janna ko ulaika ashabul janna ana buƙatar imani a zuciya sannan kuma ana buƙatar ayyuka na ƙwarai shine amalin salih aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai kuma sai dole ya zama an yi shi kamar yadda manzon Allah ya koyar sannan kuma an yi shi dan neman yarda Allah wannan shine sifar aiki na kwarai duk aikin da bai da waɗannan abubuwan guda biyu ba aiki na kwarai bane ko kafi kowa ibada in ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to wannan aikin ba sunan shi amalin salih ba ba sunan shi aiki na kwarai ba haka aiki na kwarai in zai zama na kwarai dole ya zama dan Allah akai sannan kuma dole ya zama an yi kamar yadda Allah ya ce an yi in ka yi aiki dan Allah amma ka yi shi yadda kai kake so ka yi ba yadda Allah yake so a yi ba wannan aikin Allah ba zai karɓa ba kuma ba sunan shi aiki na ƙwarai ba sunan shi bidi'a a cikin addini to haka kuma in ka yi aiki irin yadda Allah yake so a yi to amma kuma ba dan Allah ka yi ba to nan kuma Allah ba zai karɓi wannan aikin ba wannan aikin sunan shirya a cikin addini da haka dukansu Allah bai karɓa da haka ba zai zama aiki na ƙwarai da za a samu aljanna da shi ba da falalar Allah sai ya zama amanu wa amilu salihat an yi ai imani sannan kuma an yi aiki na kwarai haka wannan yana kaɗan daga cikin fa'idojin da waɗannan ayoyin suke ɗauke da shi muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allah ya fi mana kurakuranmu abinda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu lada ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu